Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na ci gaba Jama'a assalamu alaikum Markanmu da warhaka Markanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arzikinmu shi ne uwa uwa. Da yau muke kammala tattaunawar da wakilin Hassan Maina ne mana da shugaban kungiyar manoman Najeriya Dr. Faruku Rabi'u Mudi da kuma shugaban kungiyar makiyaya ta Najeriya Khalil Muhammad Bello inda za mu duba matakan da ya kamata a ɗauka don shawo kan matsalar rigingimu tsakanin manoma da makiyaya da yadda hakan zai taimaka a ɓangarorin biyu. Hassan Gareka. Dr. Faruk a ƙarshe kuma abu guje da kira mun ce za mu ɗore ne. ba a maganar matsala dole sai an kawo maslahan wannan matsala din idan ana magana a bangaren maslaha kana ga waɗannan matakai ne ya kamata a ɗauka a bi domin a sha wannan babban kalubale na rigingimu tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya. Na farko dai a gaskiya sai kamar yadda muke ta bayani 'yan siyasa har zuwa yau nan ba na kyauta da can a satin nan a ce akwai wajen da ba a burtali ba. Sai 'yan siyasa an nuna musu muhimmanci. sun sami political will abinda da bature yake faɗa sun sami ah, cewar da Allah su yi haƙuri abubuwan da aka ware domin jikoki da waɗanda ba a haifa ba kamar yadda kakanninmu da ba mu sani ba suka bar mana to su ma su yi haƙuri a ɗin wannan lokacin da za su tafi su yi haƙuri su daina taɓa waɗannan hanyoyi su yi haƙuri su san akwai al'umma makiyayan nan da suke bi da wannan arzikinmu ne yake zirarewa idan suna yi to idan arewa suka haɗa kai aka samu cewar an daina taɓa irin waɗannan burtalai to Allah da za a samu sannan kuma na biyu gaskiya zan faɗa cewar Fulani ba a musu adalci ko a baje ɗin ƙasar nan da can kwata-kwata ba ma a tuna da su an bar su a daji kamar yadda aka bar bishiyoyi a daji ba wanda yake tunawa da su kuma a sa su a baje mu an aka zo ana zancen manoma ko da wani lokaci za ga an ci a ba manoma taki a ba manoma su. wannan adalcin da kake magana a da ko har yanzu eh to yanzu da yake gashi an fito da kamar ministry ta livestock da sauransu muna kallon cewar watakila an waiwayo ne a fara tuna da su to amma fa a sani cewar sai an tuna fulanin ne na ƙasa sosai kamar yadda shi mai magana yake da, sai in za a iya taba su amma da an watsar da su ba ilimi ba a tuna da su a daji ba ko me an ga an tuna da su sai lokacin kamfan to ya sai tuna da kurawa da yawan su to haka amma an gama to ya ga ta da abin sun can ba a san da su ba kuma an tuna da wayannan hakoki na kowa da kowa sai mun kan mu adalci ah, gaba daya ah, makarantun su idan suka yi ilimi su kansu kuwa inda suke da education din nan an abandonin ɗansa ba ma a tunaninsa amma manta su idan aka za ka sa su suka fahimci ilimi to za ka samu sauƙin matsala mu ma za mu samu sauƙin matsala za su shigo mu yi mu'amala kowa zai mu'amala ne kyau da mu'amala da mai ilimi da mara ilimi ba zai da shiga ba. Eh, gaskiya ne dokta. Honorable Karima Bello a gurgurda ta kai ta kai a tunaninka me solution me maslaha. maslaha dai duk da haka ina so in goda wannan adali shugaba da kasar ma ga alama zai iya mulkarta insha Allah in goda biyo da ta bamu dama don ba in ba irin wannan dama ba yau makiyayi an wayi gari ba ma fa batun a magance masa matsalarsa ba a jima me yake damun sa galibi babu wanda ya damu yaji? to idan ana so a samu maslahar wannan al'amari da yake ta canza kamanni yana zama bala'i a kasa shine sai masu mulki din wanda sun Allah ya ba ya ba ikon sarrafa al'umma sun zo dukkanin su sun zama masu adalci mafiya rijaya amma idan ya zama na galibi kansu ko suka sani to akwai larura eh, galibi da ya handa mai wuraren nan da ake ya kamata mai handa mai wuraren ko dukiya ya sani akwai lokacin da zai bar dukiyar ko dukiyar ta bar shi don duk wanda ka ba shekara ɗari da ashirin da kansa ma zai ce abin ne shi ko kuma ta sarrafa dukiyar ta ka babu shi su koma su yi al'umma adalci makiyaya wallahi ruwan da za su sha ma a yau ya fi ƙarfin su ba galibin su gwamnoni kalilan ne suka damu ta wannan sabuwar ma'aikata da aka yi wadda ita ce fatar mu muna jira mu ga irin takun da za ta yi ita ma. amma ita ce fatar mu don haka abu ne mai sauki kullum muna faɗa muna jaddadawa wallahi babu matsala mai sauƙin warwarewa da za ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan kamar ware matsalar makiyaya makiyaya kuma ba mai suke buƙata ba illa adalci adalci shine a sama dabbobi inda za su bi da abinci amma kamar yadda na fara faɗa ka daɗe ni ɗazu galibi masu mulkin ba su fahimta ba wai sai su ware fili su ke su gine-gine waje a ƙaddamar da wani abu to ai ciyawa ya kamata ta riga wannan abun da ruwa yanzu oyon nan da dabbobi suke tafi ai ba gine-gine ba ne yake kai su ruwa da ciyawa ne kun kuza mu sha'awar kullum a kira mu mukaddamar da dabbobi za su fara cin ciyawa za su fara shan ruwa matukar kai wannan amma duk ginin da kai wallahi tafiya za su yi su bar gini a cewa ba gurin takar madara fitsarin shanun ma ba za a samu balle madara don sai sun shi sai sun ci fi fitsari ma ai balle ka samu madara a kullo da dabarar da za a kama musu wurin kiwo shi nan za a zauna lafiya tsakanin makiyaya da manoma kiwo da kasuwa mu kai jiki in an rike suna zane ba za a fadi ba a yanzu an kaddamar da hurumin zaman kiwon dabbobi na farko a jihar Borno domin samu hanyar warware matsalar arangama tsakanin manoma da makiyaya a fadin Najeriya. Ga rahoton da Husaina Muhammad ta aiko mana daga Maiduguri. A ƙoƙarin kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya a jihar Borno, gwamnatin jihar tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya ta gina wannan riga ta garan nan a ƙaramar hukumar Mafa. Riga ce mai girman murabba'in kilomita hudu, wacce ta tanadi matsugunai ga iyalan makiyaya ɗari hudu da sittin da ɗaya daga al'ummomi goma sha takwas da rikicin Boko Haram ya shafa. ita ce ruga iri ta farko a fadin Najeriya, inda makiyaya za su yi kiwon dabbobinsu a inda suke ba tare da sun shiga gonakin mutane ba. Cikin nan shi ne aka yi wannan gidaje ma makiyaya nan wurin su zo su zo a ciki aka yi musu makarantar da za a sa yaransu, a ciki aka yi musu clinic da na lafiyansu nasu na kansu, sana ciki akwai clinic da na kula da dabbobinsu. to a nan ciki kuma aka samu ariyan da su za su yi su yi nomansu kuma su yi kiwonsu ba tare da sun je sun shiga gonan jama'a fadace fadace ya tashi ba in Allah yadda zai zama sanadiyan samu jituwa tsakanin makiyaya da manoma a shekarun baya dai mayakan boko haram sun yi awon gaba da shanun fulani makiyaya da dama gwamnan jihar borno baba gana umar zulum ya ce wannan yunkuri wata alama ce da ke nuna cewa manoma da makiyaya za su samu taimakon da zai farfado da rayuwarsu. We are ready and open for partnership that will not only enhance livestock productivity. Inda ya ce a shirye muke sannan kuma kofofinmu a buɗe suke da duk wani wanda zai kawo hanyar da za a inganta noma da kiwo a jihar Borno da kuma samar da tattalin arziki da ma samar da ayyukan yi ga jama'armu. mu. Ministan harkokin dabbobi da kiwo na Najeriya, Idi e Muktar Masha, ya bayyana cewa makiyaya da manoma tagwaye ne, wanda idan aka ci gaba da sama musu muhalli za a samu jituwa tsakaninsu. Na itifakin cewa in an ci gaba da yin wa'annan nuna adalci da nuna tausayi da a samu muhallin da za a ba duk wani makiyayi walau na shanu walau na alade walau na raƙumi walau na tinkiya walau na zomo ko da da na kifi ne in dai za a ba mutum fili inda zai yi sana'a to in sha mu allahu ba za a samu wannan tashi tashina ba da dama daga cikin fulani makiyaya sun saba da yawon kiwo daga wani guri mai nisa zuwa wani koya suka ji da wannan sabon tsarin to an raba masu noman ma an ba su gefe mu da muke kiwon ma an ba mu gefe wannan shine zai ba mu zaman lafiya. Najeriya na yin asarar dala biliyan goma sha hudu sanadiyar rikicin manoma da makiyaya a cewar rahoton cibiyar sasanci ta Center for Humanitarian Dialogue. Yanzu a yanzu dai wannan ce ruga ta farko da gwamnati ta ƙaddamar a jihar Borno. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da wakilanmu Hassan Maina Kaina da na Muhammad sai kuma Fiona wa Mai da ta ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. yaushe na